jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma takwas ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da takwas ga watan januwari eh, Februari, takwas ga watan februari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 kashi kuma allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna cikin karatun littafin riyadu salihin satin da ya gabata mun kai ƙarshen littafi mai bayani game da hadisai waɗanda ya zaƙulo cikin babubbuka daban-daban ko? yau za mu shiga cikin littafi na ƙarshe na wannan littafi kitabul istighfari shine kitab na ƙarshe na riyadus salihina kaga tura ta kai bango kenan su ya kai gurbi <clears throat> to malam imamun nawawi rahimahullahu sai ya rufe littafinsa littafin nan mai albarka na riyadu salihi na sai ya rufe shi da kitabul istighfari littafin istighfari don me saboda ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya yi koyi da umarnin da Allah Ta baraka wata Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanto cikin babu taubata in kuna tunuwa na wannan littafin mun karanta hadisin na na Aisha wanda yake hadisi ne muttafaqun alaihi Aisha ta ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu manzon Allah sallallahu alaihi wa wata alama cewa in ya ganta to alamar cewa rayuwarsa ta zo ƙarshe don hakan ga sai ya yawaita tasbihi da tahmidi da istighfari ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'anar abinda suratun nasar ke karantarwa Allah ya sanya manzon Allah alama ya ce ja a nasrullahi wal fathu idan taimakon Allah ya zo da kuma buɗi eh, wara'aitan nasa ko wara'aitan nasa na fi dinillahi afuwa kuma kagga mutane suna shiga cikin addinin Allah ƙungiya-ƙungiya, addinin nan da da ake takatakka da su su shiga sun ka kiya to lokaci zai zo da ba mutum guda ko mutum biyu ba gurub gurub kake ganin mutane suna zuwa suna shiga addini to in ka ga haka nan to alamar rayuwarka ta zo ƙarshe Shi ne alamar da Allah ya samu annabi na cewa rayuwarsa ta zo ƙarshe Allah ya yi ta bada buɗe duk garuruwan da na gagara Allah ya bada buɗi a buɗe waɗannan garuruwan a ci waɗannan garuruwan sannan kaga mutane kafirai suna zuwa kungiya kungiya suna musulunta suna shiga wannan addinin to alamar rayuwarka ta zo ƙarshe to da rayuwa ta zo ƙarshe me ya kamata ka yi sai Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu to ka rinka yin tasbihi tare da gode mu ubangijinka kuma ka ne kuma ka rinka roƙo ne gafara innahu kana tawwaba lalle shi Allah ya zama yawan karɓar tuba kaga wannan sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ga alama mun sanya matar cewa rayuwarka ta zo karshe in ka ganta ka yawaita tasbihi da tahmidi da istighfari kaga wannan yana nuna kenan duk wanda ya ga alamar rayuwa ta ta zo karshe to abinda an so gare shi ya yawaita tasbihi da tahmidi da istighfari to shine imamun nawawi da ya ga littafi ya zo karshe shi ma sai ya koyi da wannan ɗabi'a da Allah ya umarci annabi ya ɗabi'anta da ita yanzu ba littafi ya zo ƙarshe ba sai ya bar istighfari kamata ya kai istighfari tun farko farkon littafi amma sai ya bashi sai ƙarshe ina fatar kun fahimta don haka wannan shine kitabu na ƙarshe cikin riyadus salihina mun yi la ikhlasi kitabu salati kitabu kaza kitabu kaza to wannan al istighfari shine na ƙarshe daggare shi sai a shafa a waci Allah ya amsa muna abin da mun kai sai malam ya ce kitabul istighfari wannan littafi littafi ne mai bayani game da istighfari falalatai da umarnin yinai da kuma lokacin da ya kamata a yi shi <clears throat> menene istighfari malamai sun kace istighfari wanda yake ya zo akan mizani na istaf al istagfara Allah wazna ala yana yana da ma'anar dalabul maghfirati min Allah <coughs> neman gafara daga Allah menene gafara a ce gafara gafara bi ma'ana gatta abinda an ma'ana gafara shine ya rufe ina fatar kun fahimta rufe abu don haka ‘yan an ka ce istighfari neman a rufe abu neman a rufe mi neman a rufe mana zunubanmu ‘yan an ka ce mutum ya nemi gafara wurin Allah ya nemi gafara zunubansa ma'ana ya nemi Allah ta baraka wata allah ya rufe mai zunubai ne da ya aikata yanzu kama kyallin nan saboda gudun kura ta teburi sai an ka sa kyallin nan an ka rufe teburin nan ba an rufe shi ba to shi an ma'ana istighfari zunubanmu waɗanda muke aikatawa safiya da marece sai mu nemi Allah Ta baraka wa ta'ala cikin hikima ta da rahama ta da baiwa ta ya rufe na su kaga in ya rufe in an ka zo gobe kiyama ba a ɗauku maganar su shi an ma'ana istighfari neman gafara ubangiji ma'ana neman ubangiji ya rufe mana zunuban nan da muke aikatawa Allah ka gafarta mana sai ce babul amri bil istighfari wa fadlihi babi mai bayanin umarni da neman gafarar Allah shari'a alkur'ani da hadisai sun yi umarni ga musulmi cewa su rinka neman gafarar Allah tunda suna aikata zunubai ko tunda muna aikata zunubai to shari'a ta nemi mu rinka neman gafarar Allah wa fadalihi da kuma falalar istighfari falalan neman gafara qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wastaghfir li dhanbika cikin suratu Muhammad ko asalin ayar yadda take Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah sai ya ce wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwa ba maswa ba sinun bace tha'un ce wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum da kaji eh, abin ga da kaji iska na sinun ya fito to ka ɗauka ɗaya ba karanta daidai ba in ka ce maswakum kasa sinun kowa ya ɗauki ƙur'ani ya diba ya gani sinun ce annan ko sa'un sa'un ce sa'un babu babu iskan da ke fitowa sai ka fitar da harshen ka tsakanin haƙura ka taune sai ka faɗi sa'un kowa ya haka nan sai ka fitar da harshen ka kan ka faɗi sai ka fitar da harshen ka tannai kowa ya haka sa'un ba dalla kaga iska bai fito ba amma in kace sa'un <laughs> to Allah ta baraka wata Allah ya ce ma annabin sai ya ce fa'alam ka sani ya kai manzon Allah me ake son manzon Allah ya sani annahu cewa yadda al'amari yake la ilaha illallah ba abin bauta mu da gaskiya sai Allah babbar magana Allah ya gafarta mu imamul al-Bukhari cikin kitabul ilmi ya kawo cewa babul ilmi qabla alqawli wal amali babi mai bayanin sanin Allah ake fara yi ilimi ake fara yi game da Allah gabanin duk wata magana ta imani gabanin duk wani aiki na imani sai ilimi ya kamata ka fara yi sai ya kawo hujja da wannan ayar Allah ya ce ma annabi ne fa'alam ka sani kaga sai an ka fara gabatar da sanin me ake son ya sani annahu la ilaha illallah cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kaga kalimatul tauhid kenan ko cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ashe kenan ka fara yin ilimi kafin duk wata magana ta imani ko wani aiki na imani bayan ka san da haka sai Allah ya ce wastagfir sannan kuma ka nemi gafara ya kai manzon Allah wastagfir li ka nemi gafara ga ka? walil mu'minina wal mu'minati kuma ka neman ma ne maza gafara ka neman ma ne mata gafara annabi ya bi umarnin da Allah ya bashi ko bai bi ba ya bi manzon Allah bai saba ma umarnin Allah don haka kaga manzon Allah ya neman ma kansa gafara sannan mu sa kuma duk ya neman mana gafara Allah gafarta mana Allah ya rufe ayat da cewa wallahu ya alau mutaqallabakum Allah yana sani da majuyarku kai da kawun da kuke yi nan duniya mutum ya tafi da sakkwato ya tafi abuja mutumin abuja ya taso ya taho sakkwato mutumin sakkwato ya tashi ya tafi kaduna ya tashi ya tafi jos ya tashi ya tafi makka ya tafi ina duk wannan kai da kawun da kuke yi allah ya sani don haka wanda ya yi kai da kawo na yarda allah zai cimma yarda allah wanda ya kai da kawo din saba ma allah kuma zai cimma fushin allah shi an ma'anar allah yana sane da majuya ku jujjuya da kuke yi cikin uwa duniya wa mathwakum kuma Allah yana sani da makomarku gobe kiyama ina fatar kun fahimta Allah ka bamu iko mu jujjuya da kyau kuma Allah ka kyautata makomar mu gobe kiyama kaga Allah ya umarci annabi ne da neman gafara duk da yake kaga na an an an umarci annabi ya nemi gafara ga zunubinsa duk da yake cikin suratul fatahi Allah ya faɗa mana ya gafarta mu annabin inna fatahna laka fatahan mubina sai ya ce li yaghfir laka Allahu ma kaddama min zambeka wa ma ta ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kaga Allah ya nuna zunubin manzon Allah in har akwai shi wanda ya gabata da wanda zai yi nan gaba duk Allah ya gafarta mai amma kuma duk da haka an umarce shi cewa ya rinka roƙon gafara ga Allah don ya zan karantarwa gare mu mu da ba a gafarta ma ba mu tashi tsaye zuwa ga neman gafara mai gidanmu da adda karancin zunubi in har akwai shi kuma sannan in har akwai Allah ya gafarta mai amma an ka ce kai ya dogara ga wannan ya ci gaba da roƙon gafara kun manzon Allah bai shantake ba ya tahi zari damtse ga roƙon gafara Allah to ina ga mu da dare da rana cikin saba mu Allah muke kaga min babu aula mun fi manzon Allah cancantar roƙon gafara Allah don haka ya ku jama'a mu tahi tsaye ga neman gafara Allah Allah ka gafarta muna wa ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wasu gafirin laha inna laha kana gafurar rahima kuma ka nemi gafarar Allah lalle Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinƙayi wane ne ake, ba wannan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama amma har mu al'ummarsa duk mun shigo kai annabi ta gafirin laha asalin ayat cikin suratun nisa'i ne ko Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haƙi, kuma bainan nasu bima arakallah, wala takun lil na hasima, Sai ya ce, Wastaghfirillah, inna Allah kana gafurar rahima. Allah yana magana game da Annabi sallallahu alaihi sallama. Ya ce, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haƙi, lalle mu saukar da littafin nan Alƙur'ani zuwa gare ka ya kai Annabi bil haƙi da gaskiya. kuma bayanan nasu domin ka yi hukunci tsakanin mutane da littafin nan bima Allah dangane da abin da Allah ya sanar da kai wala ta kullil kha'inin khasima kak ka taba zama mai kariya ga ga ga, ga mayaudari duk wanda ka san yayi rashin gaskiya kada ka taba zama mai lawaya kada ka yi kariya ga da shi gaskiya ko ka kare shi nan baka iya kare shi gobe kiyama ha antum ha'ula'i hajastum eh ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila duk da cikin jerin gwanon ayoyin cikin suratul nisa'i don haka an hana ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama mai kariya ga duk wanda ya san baya da gaskiya mara shi gaskiya sai yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkum bainan nas bima arakallah sai ce wala ta kullil kha'ini na khasima kakka taba zama mai kariya kakka taba zama mai taimako ga husuma lil kha'ini na ga mayaudara wayanda ka san sun yaudara ka tsaya kuma kana kare su kana musu lawaya kakka yi haka na inji Allah sai ya ce ka nemi gafara Allah maimakon tsayawa kariyar masu laifi ta zuwa neman gafara yafi ma inna allaha kana gafurar rahima yanzu kamar ka san ga mutum fatin ko guda ka san yau ba musiba kamar fati facin siyasa alaƙar siyasa yau ga mutane 'yan duniya ta fi girma bisa ga alaƙar addini ta fi girma bisa ga alaƙar jini ta zumunta kana iya saba ma ɗan na jini inda ya saba maka ga siyasa kana saba ma musulmi ɗan da kunka haɗu ga aƙidan nan ta la'ilaha illallah wadda duniya da lahira ba abin da ya kai kamata to ko da kun haɗu ga la'ilaha illallah in kun saba ga fatin siyasa kana iya saba mai komi kana iya mai Allah ka jaye muna wanga irin bala'i to shi na sai Allah ya ce wastaghfir laka nemi gafara Allah inna Allah lalle Allah kana gafuran rahimal ya kasance mai yawan gafara mai yawan jin kai Allah ka gafarta muna wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce kaga wannan duk dai umarni ne ake wa annabi da neman gafara in an umarci manzon Allah da neman gafara mu al'umma samin babu aula Allah maɗaukakin sarki ya ce fasabbih hamdi rabbika wastaghfirhu na kana ba, suratun nasar kenan ko yace idza jaa nasrullahi wal fatahu idan taimakon Allah da kuma budi yazo yau a ce wanga gari yau a ce wanga gari duk abin da ya gagara Allah ya kawo sauki yan taimakon Allah da kuma budi yazo an ka ci garuruwa wa ra'aitan nasu kuma kaga mutane yadkhuluna fi dinillahi suna shiga cikin addinin Allah addinin musulunci kenan don shine addinin Allah inna dina inda Allahil islam wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al don haka ba wani addini wanda Allah ya yarda da shi illa al-islam wanda duk bisa ga wani addini ba islam ba ya ɗauka ɓata lokaci ne yake yi duk abin da ya da sunan ibada cikin wannan addini Allah ba zai amsa mishi ba don haka ku riƙe musuluncin ku ya ku musulmi ba abu mai tsada duniya kamar imani kada ku yi saku-saku shedan ya jaye muku imani duk wani abu na duniya da ke cin karo da imanin ku ku yi watsi da abin nan ku riƙe imanin ku ina fatar kun fahimta sannan mu gama da addu'a ya Allah kai da ka kare Allah ka kare mana imanin mu to sai Allah ya ce wa ra'aitan nasa kuma kaga mutane na fi dinillahi suna shiga cikin addinin Allah addinin musulunci kenan afwajan kungiya kungiya in groups suna zuwa kungiya kungiya suna musulunta to alamar rayuwarka ta zo karshe kai annabi to sai me sai Allah ce fasabbi saboda haka sai ka rinka yin tasbihi bihamdi rabbika kana hadawa da gode ma ubangijinka subhanallahi wa bihamdihi kaga ga tasbihi ga godiyar Allah Ya ce yace wastaghfiruhu kuma ka rinka roƙon gafara ta tai In na huka na tawwa ba lalle shi Allah ya zama yawan karɓar tuba sai na na Aisha ta ce to bayan an saukar da wannan surar sai ni ga manzon Allah yana yawaita faɗi cikin ruku'i ne da sujuda ta yi cikin sallar farilla da ta nafila inda duk yayi ruku'i cikin azkarin da yake yi cikin ruku'i da juda yana subhanakallahumma subhanar subhana subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma gafirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma gafirli tacce ya yana fassara alqur'ani me ma'ana yana fassara qur'ani yana biya umarnin can da an ka shi cikin qur'ani cewa fasabbi In na wastaghfirhu innahu kana ba. Allah ka gafarta mana wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce lillazi na taƙau inda rabbihim jannatun ila ƙaulihi azza wa jalla wal na bil ashar su kuma waɗannan wasu ayoyi ne guda hudu cikin Ali Imran ko asalin yadda magana take Allah ta baraka wa ta'ala cikin suratu Ali Imran ya kawo mana ɗabi'a ta bil adama abinda an ka sanya ma rayuwa ta bil adama so yace abubuwa guda shidda ne an sanya ma ɗan adam son abubuwa guda shidda sai ya ce to amma abubuwan guda shidda duk da yake ɗan adam ya al'adanci son su to ba su ya kamata ya himmantu gare su ga abin da ya kamata ya mai da hankali ne gare su Allah ta baraka wata Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal abubuwa guda shidda kenan an kawace ma dan adam sun su wal an'ami wal har sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab sai ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mudahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina sai yace wal mustaghfirina bil ashar yace zuyyina linnasi an kawace ma mutane mutane generally an sa musu ganin shawar an kawace musu sun an kawace musu hubbu shahawati sun abubuwa na shawa minan nisa'i na mata akwai wanda bai sun mata sai dai kolaye akwai waɗanda ba su so waɗanda su maza suke so commander anko ai ba za mu kyale su ba komanda anko duk matan ga da Allah ya halitta saboda biyan bukatar bil adama su ba su suka abin gaba yan ta'adda ka ƙetare inda Allah ya ce zuwa ga inda Allah bai ce ba ka ƙetare wurin da Allah ya shirya saboda biyan bukata ka ta inda an ka shirya saboda najasa kawai kai na najasa shi yasa kaga duwarin kashi suke yi yi kusa ga gudansu ka jiya yanzu kana jin wata kasan tutu ya wata ya sha tutu ga jiki ne ka zanna baka da mu'amala da komi illa najasa hmm? Allah ka shirye shi mu ka shirye shi su amma ga shigantaka ta yi yawa yanzu ka diba jama'a ɗan an ka ce mutum kirista ne ya za ka ɗauke shi wani abu daban za ka ɗauke shi ko to ka diba daidai da kirista yana ƙyamar wannan ɗabi'a ta sakwamanda kirista fa kadiba david mark yadda sun ka yi tsaye su david mark sun ka jajirce lalle sai an sa doka wadda za ta hukunta duk wanda ya yi aiki irin na su komanda aikin su komanda duk wanda ya yi shi david mark ya ce a hukunta shi ƙasar ingila munafukan allah wai su kafirai ne wai su ne iyayen gijin mutanen najeriya eh to in ba ku jaye dokan nan ba za mu jaye tallafi david mark ya tare yan jarida ya ce duk wanda ka ba najeriya tallafi ya jaye amma sai mun hukunta masu aiki irin sai mun hukunta su komanda jama'a david mark ya cancanci yabo ko bai cancanci yabo ba kirista ne fa david mark kirista ne amma yana kyamata ɗabi'a su komanda to ka mai malafa duk haukan mai malafa fa dare da rana kalli ido ne ka gani ka dai gane amma duk malfan nan tana kyamata aikin su komanda jama'a malfa tana kyamata aikin su komanda kai komanda Allah ya mai ka baya malfa ka diba kaskanci irin na malfa amma ta yi Allah wadare da aikin su komanda yanzu malfa ya yi komanda annan shi na aka zuwa ana mutane burgawa ba mu son kafiri akwai kafirin da ya wuce ka kafiri ma yana kyamakka kai da kafiri kya kafirai ke kyama munafikin Allah Allah ya tsine musu albarka Allah ya karya muna su lokaci yayi ko to Allah shi sa Allah ha gwada mana karewa wannan bala'i jama'a. Duk bala'in da daidai da kiristoci na kyamata ta jama'a to mu al'ummar musulmi min babi aula mu kyamace wannan bala'i. Kirista hawan ga ba haukaci. iyaka ta ya samu lita ya dan guntun lita ya sa ga hamuce ta ya aje yi ta kidi bididan bididan ana rawa uba rawa uwa rawa suriki rawa mallami rawa liman rawa kowa in so ha gama rawa sun kai sharaf a kawo giya na a kurba a kurba ko masawo shiga hamuci a dawo gida duk wannan waɗannan mahaukata suna kyamata abin da ka kai mahaukata suna kyamata abin da haka yi waɗanda ba san ciwon kansu ba waɗanda Allah ya kira batatu gairil magdubi alaihim wala dallina su wane ne wala dallina da kaji an ce wala dallina yanzu kana ji an ce amen to amen ya Allah amen ta bakin sa nusu khalil yace amen soye soye nan da aka yi Allah amen amen Allah amen mu ɗebo ta bakin malamin masa dusu khalil Allah su komanda Allah soye soye nan na sama amen amen Allah karaya wadda mun ka sani da wadda ba mu sani ba ga su komanda amin Allah amin amin ku ce amin kuma bala'i gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa dama da hauni wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ga su komanda amin Allah amin mun banza to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zuyina zuyyina lin linnasi hubbu shahawati minan nisa' Allah da ya tashi halitta wa ya halitta namiji biyu ya halitta ko mata biyu namiji da mace ya halitta da ya halicci annabi Adam abokin zama wani iri an ka halitta ma annabi Adam mace namiji da mace haka Allah ya halitta ka dawo ka ce namiji da namiji don kada dan iska ka komanda dan iska ne Allah ya ɗebe makomanda albarka Allah ka kaskanta komanda Allah ka karya komandan yan lewaɗin Sakkwato. Allah ka kunyata shi gaban idonmu duk abin da komanda ya shirya Allah kakka ba shi nasara duk inda ya sa kai ne Allah ka haɗa shi da bala'i ga dawowa Allah ka haɗa shi da musiba dare da rana sahiya da marece rani da damana Allah ka sa zuciyar nan ta komanda ta zamba kirin Allah kakka sanya ya zuciyar komanda don girman Qur'ani da shi da duk ɗayan iskan da a tare da shi ga wannan bannat sun watsa bannat cikin al'ummar manzon Allah sun lalata musulmi har su zo suna cewa ba a son kahiri wani kahiri ya wuce komanda duk duniya ga ku haɗa min kahirin da ya wuce komanda ga mai malafa nan ba kirista ba ne malafa ba kirista ba ce to ku haɗa mini malafa mutum nawa ya mai suwa malafa ya samu malafa mutum nawa ya wanda shi ya shugaba ko ba shi ya shugaba ba mutum nawa ya lalata ko guda bai lalata ba ni dai sani na hayyo ban ji wanda malafa ya samu malafa ba ya ce dole sai ka samu lafa in kun jiya ku faɗa min ni na ce ko guda babu amma kwamanda ɗan lekin da an ka bashi riko da hawa ne zuwa yau mutum nawa ya lalata don haka don Allah mai malha bai hishi ba mai malha bai hishi yau in shi an matsayin mai malha mutum nawa kenan sun duk Najeriya kenan ta lalace Allah Allah don sunayenka masu kyawu Allah don sunanka da ka ɗaukaki sama da shi ta tsaya Allah don sunanka da ka shimfiɗa ƙasa da shi muna tawassuli ya Allah da soyayyar da a tsakaninka da annai Muhammadu Allah ka karya wannan azzalumin Allah ka wulakanta shi Allah ka ƙasƙanta shi ka tsine mishi albarka ka ɗebe mai albarka ka mai sai baya Allah ka sa komanda ya za abin da misali Allah ka sa komanda ya za abin dariya Allah ka sa mu dawo duk da yake ba mu son komanda mu dawo tausaya mai bala'in da zai hormai don Allah kakka kyale wanga azzalumi to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace an kawace ma yan adam hubbu shahawa ta son shawoyi minan nasa ita mata duk wanda Allah ya lau baya da psychiatric problem to zaka iskan zai so mace amma namiji ya ga shawar namiji shawa ta jima'i kam to wannan alama ce ta hauka ya tashi dan adam ya zan dabba don komanda dabba ne Allah ka mai sai cikin dabbobi yace an kawace ma dan adam sun shawoyi ta mata kaga mata muna son mata ga sunan mun tara duk wanda kaga bai da mace alama ce ta nakasa yanzu limamin juma'a ce wallahi limamin nan kai hudu wa'azin can da mallamin can kai bai da mata su a ce a bai da mata shin kaga da bakin nan sai ka ji girman mallamin na ya faɗi gare ka amma bai da mata a ce wallahi bai da mata na Allah wa inna ilaihi raji'un kaga alaman mi kenan ashe mata mata kariya na gare mu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku sutura ne gare su ko ko su sutura ne gare ku kamar yadda kuma kuke su in eh, ita asarau ne ingila an kace bata miji gauruwa ce ya za a ɗaukar ta sai a ce sha yanzu nan duk ganinta da nake duk to bakonin take bata da miji oh sha shi to bakon banza ne zindir take bata da sutura hakan ga namiji komi ilimi ne komi mulki ne komi dukiya ta bai da mata haka yi kamar ka hito zindir babu sutura to Allah ka tsaye mu ga matanmu to sai yace zuyyina linnasu hubbu shahawati minan nasa'i na farko kenan yace wal na da 'ya'ya maza a ce gagayya nan duk ɗiyanka ne ɗiyan wane ne a ce duk ɗiyan wane ne ɗiyan mallan Abubakar na ka Allahu akbar tubarakallah Allah shari'a kaga an samu mutane sun ganin shawa ta ‘ya'ya maza, ko ‘ya'ya kuma maza, su ka taya su yi fashi da makami su kawo uban. ko su yi fashi da mukami ya eh, an ka baka wani mukami na gwamnati ka ɗebo ka rito ka yi gida mutane su biyo ka barawo <laughs> <laughs> to shi ne kaga an sanya ma mutane sun ‘ya'ya maza ko? to Allah ka ba mu masu albarka waɗanda ka ba mu ka shirye dan mu na ba ka ba ba Allah ka ba su in ka tashi kuma ka ba su masu albarka su ma wal banina ce, wal qanatirul muƙantarci da kuma dukiya abin tarawa mutum yana son a ce ga kuɗi nan UBA yana da biliyan goma uh, Bank of Zinos yana da biliyan ishirin Oceanic Bank yana da kuɗi First Bank yana da uh, GT yana da eh Sterling yana da Access Bank yana da uh Fidelity ko Infidelity ina fatar kun fahimta an kawace ma 'yan adam sun tara dukiya sai Allah ya ce mina zahabi wal fidda ta zinariya da azurfa lokacin da ana yanzu mu daloli da nerori muka amfani da su ba zinariya da azurfa ba abin ga daloli daloli da da euro euro da pound sterling sai ga mutum yana toba toba kowai shi kuɗi gare shi kaga an kawace mam yan adam sun kuɗi ko sai me kuma mina zahab wal fiddati wal khayl musawwama da kuma doki dawakai abin kawacewa abin hawa lokacin nan da dawakai da raƙumma su ne manyan abin hawa na alfahari yanzu menene manyan abin hawa motoci da jiragen sama in ya shigo gaba zai na wurin wata lalura jib goma gaba jib goma baya ne don nashi ne jifa-jifai irin mulamullan jifa-jifan nan bulletproof mai sunansu homer an kawace ma ɗan adam in ya wuce jifa-jifai a ce ai private jet gare shi yana da jirgi duk inda yake so ƙasar duniya sai ya shiga jirgi na ya tafi an ƙawace ma ɗan adam son abin hawa ma'ana son abin hawa shine alkhailul musawwama kai waɗanda an ka ƙawace wal an'ami da dabbobi na ni'ima shanu yanzu a ba mallan kiro nage ɗari biyu hmm? ka gafarta mai ɗaya haka nan yau babu komi cikin zuciya nan tashi illa shanu <laughs> ne in ka bani nagi yanzu ina kai ta kara <laughs> amma balle kiro in kan bashi nagi bai iya saishe ta <laughs> eh sun dawo birni go a duk da haka ai suna son shanu <laughs> yanzu haka sai da yau ta tsaye hito amma mu ya kama da nage mu can mu diba mu sha nono mu ci nama in naga nage sai mewa na sai na yi haɗiyar mewa ga nama nan na gani to shi ne Allah ta baraka wata Allah ce wal an'am kuma an kawace ma ƴan adam sun dabbobi na ni'ima raƙumma da shanu da tumaki da awaki su ne al'an'am. ga garge nan gargen shanu gargen tumaki gargen awaki duk na mallaki ruwa an kawace mallaki ruwa son su ba ya shigo cikin annasu ba to kaga wal an'ami wal harf da kayan noma kuma a ce yana da gona shekara duk abin da kaɗi ba buhu dubu uku gonan masara yana da gonar da aka yi mai noman alkama kuma ita ma shekara dubba a kasu buhu dubu kaza yana da gonar da ake noman dawa yana da gonar kaza alharf kenan kawa ta kayan kayan kayan noma shi yasa kaga inda duk mutum ya yi sata ya yi sata ya yi sata ya tara sai mi sai kaga yi gona gonar barayi daban take ta talakawa kaga gona biliyan uku eh hadda sa bulo a zagaye daga nan an kewaye gona da bulo to ta tashi da gona to an kawace ma mutane yan adam sun kayan noma ta ce buhuhuwa ga yanin su to to gare shi inda yake storin ɗin abinci bai da matsala ya fi irin mukuta yau min kullum sai ka aika an sau ma shinkafa hmm? kaji to sai mi kuma wal an'ami wal harfi waɗannan eh waɗannan su ne abubuwa guda shidda da Allah ya ce an ƙawace ma ɗan adam ganin shawarsu mata ‘ya'ya maza dukiya eh, eh abin hawa ƙawatacce sannan dabbobi na ni'ima sannan kayan noma waɗannan su ne abubuwa guda shidda da an ƙawace ma ɗabi'a bil'adama son su duk wanda ka gana wahala ya yi zufa ka gani cikin bakin ciki ya yi tagumi wurin neman ɗaya da cikin shiddan nan ne ɗan adam bai da matsala kamar su in ya same su gani yake duk matsaloli ne da da'ayin solbin ɗinsu sai Allah ya ce zalika ula hayatid duniya wannan kayan jin daɗin rayuwar duniya ne mata dabbobi ‘ya'ya kayan noma abin hawa da sauransu kayan jin daɗin rayuwar duniya ne wallahu inda hu husnul ma'ab Allah gu ne kyakkyawan makoma take kamar Allah na cewa waɗannan iyakar jin daɗin su nan duniya to shin duniya jama'a nan za a tabbata za a tafi lahira ko to mi attanidin da kawa lahira bai kamata ka bari waɗannan kayan jin daɗin nan duniya duk irin alatun da ka shirya nan duniya da an ratsa kuka mala'ikin mutuwa an shirya yau ka kaga amfaninsu ya ƙare ma to duniya ya kamata ka shirya majin daɗi ko ko gidanka na har abada gida na har abada sai Allah ya ce wallahu inda hu husnul ma'ab Allah gune kyakkyawan makoma take gobe kiyama Allah ka kyautata makomar mu qul kai annabi ka ce musu a unabbi ukum bi khairin min zalikum kuna son in ba ku labari da abin da yafi alkhairi daga waɗancan nan ku guda shidda abubuwan can shidda da kuka ganin shawa kuna son a faɗa muku wanda yafi zama alkhairi gare ku bisa gare su kamar mutane sun ce eh muna so sai ya ce na taƙau inda rabbihim jannatun gonakin aljanna ta jarimin ta hata al'anharu wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta ga ƙorama ta giya ga ƙorama ta madara ga ƙorama ta ruwa waɗanda ba canzawa ga ƙorama ta mi ta zuma ba mun yi ƙoramu aljanna ba cikin tafsirin surutu muhammad to sai allah ya ce jannatun ta jarimin ta hata al'anharu gidajen aljanna wadda ƙoranmu ke gudana ƙarƙashinta wa azwajun mutahharatun da kuma mata waɗanda an ka tsalkake ba magana haila ga waɗannan matan ba irin matarka ta nan duniya ba kana lalabo ta ce ina cikin lokaci to ita ta yada lokacin ki al'ada ne kai dai da al'ada ya al'ada ka ta ta da ahli suna ta koma ya al'ada ko a karami to matan aljanna ba irin matan duniya ba kaga matan duniya akwai kazamta tare da su akwai al'ada akwai sanda take haihuwa jinin biki da zuban mata sannan akwai janaba sannan duk babu wannan ta yi kwana uku ba ta yi wanka ba tana daɗin zama to mata akwai matan da sun kai waɗannan tsafta shine Allah ya ce wa azwajin mudahharatun da wasu mata waɗanda an ga tsalkake matan aljanna wadda in ka kalli fuskar mata aljanna kana ganin wadda ka san ka kalli madibi kana ganin fuskar ka cikin tata saboda kyalli ga tsoka ga fata ga mi amma kana ganin yadda jini ke gudana cikin cikin jikinta kana ganin bargo saboda kyawu jikinsu is transparent ba irin waɗannan tukururu Allah ka haɗa mu da su mu huta hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sanda duk matar duniya ta bata ma mumini rai sai mata ta ta aljanna tazo zo tana faɗa ta ce ke gafara kina kina bata ran mai gida na. ya dai yi kusa rabuwa da ke zo inda muke eh <laughs> to shi ne Allah ta baraka wata Allah ce wa azwajin mutahara kuma yana daga cikin tsarkin su jama'a babu tambaya kudin cefa ne duk wanda addatu jama'a kudin cefa ne na kadan mai gaba ko ba ko ba su kasuwa ruwa sun kare sai gaban ka ya faɗi itace sun kare sai gaban ka shinkafa dada uwa uba shinkafa ta kare to yana daga cikin tsalkin su ba su tambaya kuɗin cefa ne ba su tambaya kuɗin ruwa ba su cewa shinkafa ta ƙare duk abin da zai kadan gaba ba su haɗi dai. Allah shi kai mu aljanna to shi ne Allah ce wa azwajin mutahara yace qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu gonakin aljanna wadda mu ke gudana ƙarƙashinsu na taƙau sun tabbatar ma waɗanda na yi taqawa inda rabbihin wurin ubangijinsu aljanna kenan wa azwajin mu da sauran abin za a lisafowa wa Allah ya tana damma yace na taƙau inda rabbihim sun tabbatar ma waɗanda na yi taqawa wurin ubangijinsu suna da waɗannan suna da aljanna wadda ƙoran muke gudana ƙarƙashinta wa azwajin mutahharatun da kuma mata waɗanda an ka tsalkake babu haila babu jinin beki babu babu janaba duk wata kazanta da ka sani ba su majina ba su mura daga wata kanta wadda ka san kantunki a jima duk zazzago majina take tana tusuwa matan aljanna ba su mura <laughs> ina fatar kun fahimta to uwa uba yace min minallahi Allahu akbar da kuma yarda da wurin Allah Allah ya yarda da kai min minallahi akbaru Shi shine yace min minallahi da kuma yarda da wurin Allah duk waɗannan ukun sun tabbatar ma waɗanda na yi takawa suna da wannan sakamakon inda rabihin wurin ubangijinsu me a gaba sai ya ce wallahu basirun bil ibada Allah mai gani ne ga bayi ma'ana duk abin da bayi ke aikatawa Allah yana kallaci da su wanda ya aikata alkhairi ya ji sakamako nai gidan aljanna mai koranmu mai mata tsalkakakku da kuma yarda da wurin Allah Allah ka bamu wanda ya muna na aiki kuma kuma akwai sakamako irin nashi Allah ya kare mu sai ya ce wallahu basirun bil ibad eh allazina yaquluna sune usuwa ne ne allazina taqaw ba ya ce lillazina taqaw inda rabbihim ba to su wane ne ya ce allazina ya yace na su ne wa'inda ke cewa rabbana ya ubangijinmu rabbana ghafir lana zunubana, ya Allah ka gafarta mana zunubanmu eh rabbana innana amanna ya ubangijinmu lalle mu mun ba da gaskiya faghfir lana dhunubana to saboda haka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu waqina azaban nar ko sannan ka tsare mu kuma daga azabar wuta to masu faɗin irin wannan rabbana ya ubangijinmu innana amanna lalle mu mun yi imani kaga imani shine farko faghfir lana dhunubana suna neman gafara ga su don haka ka gafarta mana zunubanmu ya Allah kaga da masu neman gafara ga zunubansu suna cikin wanda an ka tandan mu aljanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar kuma Allah ka tsare mu daga azabar wuta suna neman tsari daga azabar wuta Allah ka kare mu daga wuta eh sai yace as-sabiri ne ya kawo su daga cikin siffofin su as-sabiri na masu haƙuri haƙuri akan me akan bautar Allah haƙuri akan nisantar abin da Allah ya hana haƙuri akan jarabawoyin da Allah zai jarabta ka matsayinka na bawa ne da su wannan shine haƙuri Allah ka sanya mu cikin masu haƙuri as-sabirina masu haƙuri was-sadiqina da masu gaskiya ga imanin su ba masu imanin baka ba irin imanin su komanda yawan jama'a la ilaha illallah komanda tsakani da Allah ya fade ta duk wanda ya da la ilaha illallah kan ba zai hau namiji dan uwa ne ba Allah da ya tsine ma komanda albarka Allah ka kaskanta komanda Allah ka karya komanda Allah ka karya komanda cikin mutane ne da shi da duk waɗanda a tare da shi ga wannan sabon Allah Allah ka karya su Ya yace as-sabirina was-sadiqina walƙaniti na da masu ɗa'a ga Allah yanzu duk mai ganin shawar namiji mai iya hawan namiji jama'a yana cikin masu ɗa'a ga Allah kaga wannan ayat da duk ta hidda komanda Walƙaniti na da masu ɗa'a ga Allah yace wal na bil asar da masu neman gafara ga Allah lokacin sahuru wal munfiqina he da masu ciyar da dukiyoyin saboda Allah masu bayar da sadaka eh ba masu wacin keta ba madalla ba masu watsa dukiya cikin ba masu watsa kuɗi cikin kwata cikin transformer wuta don mutane su liƙe ba ba masu irinsu ba a'a al munfiqina fi sabilillah kenan ma ciyar da dukiyoyin saboda Allah yace wal mustaghfirin bil asar da masu neman gafara Allah lokacin sahuru yaushe ne ake yin sahuru can ƙarshen jijjifi ƙarshen dare kaga bayan sun tashi sun yi ƙiyamun laila jama'a sun yi tahajjud sallar dare duk ibadodin da aka cikin dare sun yi duk da haka kuma suna ganin kasa wasu don haka kuma sai su roƙi gafara Allah to waɗannan su ne Allah ya ta gidan aljanna Allah ka sanya mu da Allah ka sanya da mu to sai ya ce wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce wa manya amal su'an au ya zalim nafsahu ji yastaghfirullah ga furar rahima duk wanda ya aikata mugun aiki sabon Allah kamar shirka misali akwai mugun aikin da ya wuce shirka ka te ka yi tsafi jama'a wai bi bambancin kafirci na kirista mai cewa Allah uku da kafirci mai zuwa inda boka a mai tsahi da jakai a turbuɗi jakai da ransu me bambancin kafircin su kuma kuka ce mana ba ku son kahiri bayan ku kahire kuke sannan kowa ya shiga cikin garin sakkwato ya gani duk inda randa abawa take za a ga gungun munafukai foto posta ta gungun munafukai wannan gungu ni gungun munafukai na ce mai wasu munafukan Allah tare da ameci ameci musulmi ne me bambanci ameci mai hulla mai malfa to an ce ba a son kahiri ya kai kafa posta tare da ameci ko ya musulunta don ku san waɗannan mutanen matsayinsu munafukai ne kawai duk abin da za ka ce kai munafuki kanna ba Allah bin min akhbarikum shi mai iya dukar da ɗane ya haushi ka cewa bai son kahiri wani kahiri an gaba gare ka Allah tsine ma albarka duk inda kun ka zo kun ka ga wannan fasta ta gungun munafukai sai Allah ya tsine muku albarka gungun munafukai sai ka wuce duk inda kun ga wannan abin ga fasta suna nan sun yi gungu ku ce Allah ya tsine muku albarka gungun munafukai na fatar kun fahimta kak ku damu da malaman da suka ba kuɗi ana yabon su wayo musulunci suka so mai sun musulunci ka ɓata ɗayan musulmi yanzu kaddara sun tuba yau kwamanda ya tuba to yaya zai yi da yaren da ya lalata suna nan suna yawo da napkin ya zai yi da su yana iya gyara su ya mai su da suke mutanen da ya jefa mu wannan virus yana iya cire virus ɗin da cikin zukatansu yau don haka babu magani mu babu wa komanda addu'a Allah ya shirye da shi mu addu'ar da muka yi mai Allah shi halaka shi al'umman musulmi ku zauna lafiya ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i da ya watsa cikin al'umman musulmi mu addu'a mu da komanda da mutane ne kenan gare mu sannan magana komanda ya ce mana bai son kahiri mu wallahi babu wani kahiri da an gaba gare ka ka te ka yi tsahi da jakai sannan ka dawo mana nan ka ce baka son kahiri wani kahiri ya wuce ka gashi nan yau cikin masallaci ma aka wannan shigantaka cikin masallaci shawa ce ko tsafi tsafi ne don haka Allah ya tsine musu albarka to shi na Allah ya ce wa manya amal su an duk wanda ya aikata wani mugun abu kamar shirka Au ya zalim nafsa ko ya zalunci kansa ya saba ma Allah wani kamar babban laifi ko karami thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafara Allah ya ji dillaha zai samu Allah gafurar rahima mai yawan gafara mai yawan jin kai don haka kamar Allah na cewa kofar tuba tana nan buɗe ku bayi na ku tuba ma Allah laifi babba da karami iyakan babban laifi duk shine shirka to ko shirka kai ka tuba ma Allah Allah na karɓa tubarka Allah gafarta mana wa ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna wa ma kana Allah Allah bai kasance li yu'adhibahum yana azabtar da su ba su mutane wa anta fihim matukar kai manzo Allah kana cikin su rayuwar manzon Allah cikin aminci ce Allah ya lamunce mana matukar manzon Allah na cikin mu Allah ba zai azabtar da mu ba wa ma kana Allah mu'adhibahum kuma Allah bai zamma yi musu azaba ba wahum wahum yastaghfiru matuƙa suna neman gafara Allah shine cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an sau Allah ya saukar mini da aminci guda biyu ga al'ummata na farko shine matuƙa ina cikin su matukar manzon Allah na cikin su Allah ya ce ba zai azabtar da su ba irin azabtar wadda an kawa al'ummomin da na gabace mu a halaka mu gaba daya hakan ga bayan na wuce kuma matuƙar suna istighfari Allah ya lamunce min ba zai azabtar da al'ummata ba don haka mu tahi tsaye menene maganin azaba ya ku jama'a istighfari mu tahi tsaye ga roƙon gafara Allah kuma musamman ma ga ga zunubai wani gefe ko akwai wanda bai laifi ya ku jama'a in akwai shaidaga hannu ne sai mu hisa shi ba sai istighfari ba to jama'a mu tashi tsaye ga istighfari Allah shi gafarta wa mallam Abubakar Jibrin sati duk an ka sallama sallar juma'a sai ce jama'a kada a manta da istighfari jama'a a yawaita istighfari Allah gafarta wa mallam Abubakar Jibrin wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب illallahu, الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون cikin jerin gwanon mutane na kirki almuhsini na waɗanda an masu kyautatawa sai ya ce wallazi da kuma waɗanda ya alufa ya shatan in sun aikata kowace irin alfasha alfasha shine duk zunubin da ya wuce gona da iri ga muni babban laifi mai muni shine alfasha na magana ne ko na aiki babbar alfasha shine zina da lawadi su ne Allah kira alfasha kwalan kwalan to da kuma waɗanda in sun aikata alfasha au zalamu fusan ko sun ka zalunci kawunan su ga saba ma Allah zakarullah sai su tuna Allah wanga abu da na aikata fa Allah ya hana fastaghfiru li dhunubin sai su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba dama ba mai gafarta zunubai illa Allah sai Allah ko akwai mai gafara banda Allah wallam yusiru ba su dogewa alama fa'alu akan abin da sun ka aikata na laifi wahum ya'lamun alhali suna sanin cewa laifi ne kaga kamar Allah nan ya kawo mana sharadin istighfari kuma shine ciranta daga laifin da ka gano abin nan da ka faɗi ko ka aikata laifi ne sai ka ciranta daga gare ka bari shine mai lahalar ka cewa an ya turkal ma'as ya tafi ha in kana mutalabbisan biha in kana mutalabbisan biha ko ya ban laifin lokacin nan in har yana cuɗanye da laifin ka bari yana cikin asharadu tauba sharuɗan tuba ko ko tauba sharuɗan tuba abin ga mutum ya bar laifin sannan ya yi nadama ga wanda ya yo baya sannan ya ƙudurta niyyar cewa ila yawmil qiyamata insha Allah in dai ba ta kaddara ta Allah bai sake aikata laifin lokacin nan sai ya tubi to Allah zai karba mai tuba tai muna roƙonka Allah ka gafarta mana ka karbi tuban mu yace wal ayatu fil babi ayoyi dai cikin wannan babi na neman gafara Allah kafiratun masu yawa ne ma'aluma sanannu ko waɗannan ai Allah ya gafarta ma imamun nawai sun wadatar jama'a mun ji umarnin da Allah ya game da neman gafara ko ba mu jiya ba sannan mun ji fallan neman gafara ko to Allah ya gafarta muna to sai hadisai yace wa anil agarri muzani radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala innahu la yuganu la yuganu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra rawahu muslim an karɓi wannan hadisin ne daga agarru almuzani yarda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innahu yadda al'amari yake layu gano alaƙalbi lalle ana rufewa a kan zuciyata a rufe zuciyata mi zai rufe zuciyata Baƙin ciki da damuwa wasu lokuta suna rufe min zuciya saboda mi saboda yanke wadda ni daga ambaton Allah in na ɗan samu ɗan lokaci ba ambaci Allah ba sai damuwa ta rufe min zuciya kamar yadda wani hadisi ka cewa ya <clears throat> yace muminai gobe kiyama ba za su yi nadama kan kome ba ba za su yi nadama kan kome ba illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru nasmallahi fiha muminai gobe kiyama ba za su yi nadama kan komai ba kama kan wani lokacin da ya wuce musu da ba su ambaci Allah cikin lokacin nan ba to inda duk dan samu fatara ni yanke daga ambaton Allah to sai damuwa ta rufe zuciyata shine la yugano ala qalbi sai a rufe zuciyata saboda damuwa ko akan ba ambaci Allah ba ga lokaci ya kubuce min ba ambaci Allah ciki ne ba wa inni ni kuma la astaghfirullah lalle ina neman gafara Allah filomi cikin yini mai atamarra sau ɗari. manzon Allah da anka gafarta mai abin da ya gabata na zunubi ne da wanda ya jinkirta amma akalla ga yini ya nemi gafar Allah sau ɗari to mu da ba a gafarta ba ya ku jama'a sannan kuma mu yi laifi akan kuskure mu yi da gangan muna cikin yan da gangan guro so nawa ya kamata mu yi kaga babu iyaka in dai har annabi ya yi sau ɗari to mu akalla mu yi koda sau dubu goma ko rawah muslim don haka a tashi tsaye ga roƙon gafara Allah ya ku musulmi bai yi ma'ana ba ga laifuffuka sun yi mana yawa kuma mun shanta ke daga roƙon gafara Allah me muka nufi mun yadda Allah ya kama mu da laifuffukan to in ba haka muka ne dole mu tashi tsaye ga roƙon Allah gafara waɗannan laifukan Allah ka gafarta muna wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra rawahu al-bukhari yace an karbo wannan hadisin daga Abu Hurairah yarda Allah tabbata gare shi yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa wallahi manzon Allah ya rantse annabi in ya faɗi magana ko bai rantse man yadda domin mai gaskiya ne wanda ake zo da gaskiya tun da ɗaya ba a taɓa shaidun manzon Allah da ƙarya ba to ina ga kuma in ya karfa magana da rantsuwa magana ta ƙare ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah inni la astaghfirullah lalle ni ina neman gafara Allah wa atubu ilai kuma ina tuba zuwa ga Allah fil yawmi ga yini cikin yini akthar min sab'ina marra fiye da sau 70 kullun ina roƙon Allah gafara da kuma tuba zuwa gare shi saboda sau 70 rawahul bukhari mu yan da gangan min babu aula wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wallazi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allah ta'ala bikum wala ja'a bi qaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfir rawahu muslim shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga Abu Hurairah yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa Allah kenan wannan ya nuna Allah yana da hannu wani irin hannu ina irin hannun Allah mun yi imani da cewa Allah yana da hannu kuma hannuwansa biyu ne kuma duk dama ne to yace ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa Allah kenan laulam tuzne da ba ku yin zunubi da kun zauna wa da mala'iku suke laya a sunan Allah ma amarau mai yaf'aluna ma yumaruna da ba ku yin zunubi in ji manzon Allah la zahaba Allah ta'ala bikum da Allah ya tafiyar da ku ya kashe ku gaba ɗai wala a bi qaumin kuma lalle da Allah ya zo da wasu mutane yuznibuna da ke yin zunubi fa yastaghfiruna Allah ta'ala su nemi gafara Allah fa ya gafiru lau ya gafarta musu ashe kuma ka zauna matsayinka na bawan Allah baka laifi kuma yi laifi Allah shi ƙara tsira da aminci ga annabi zama mutum bai laifi ko guda ka zauna irin wanda mala'iku suke baka laifi kuma ka yi laifi to don mi? mu mutane ba hadisai muke ba ai daga bayan ka halice mu ko amma Allah da sunayensa da siffofinsa duk ƙadimai ne ba su da farko ba hadisai ba ne daga cikin sunayen Allah jama'a akwai algafuru ko babu akwai attawabu ko babu akwai arrahimu tun kahin Allah ya halicce mu yassa makai ne algafuru Allah mai yawan gafara at Allah mai yawan karbatu ba ma mai karbatu ba fa mai yawan karbatu duk sifofi ne mubalagai balagai. AlGafur, fa'ul kaga sifa ce mubalaga AlGafur mai yawan gafara at mai yawan karbatu ba ArRahim ita ma sifa ta fa'il kaga duk suna cikin sifofi na mubalaga mai yawan jinƙayi meye ma'anar Allah ta baraka wata ta'ala da ya samu kansa suna algafuru ya sani daga baya zai halicci wasu tukururu waɗanda za su zo su yi laifi sai su roƙi gafara ya gafarta musu to yanzu duk duniya sai mu sai mu zanna kowa ya ƙi laifi to gafarar da Allah ya tana daga bayi ne ya zai da ita kaga mun yi tawaye yanzu kamar gwamnati sau buhun shinkafa ana mutane na cikin talauci a ɗebi kuɗi a ta a sau buhun shinkafa sai a zo a raba mana mu ce a maidan ma gwamnati abinta ba mu so mu a gwamnati daidai ko mun yi tawaye mun yi tawaye to haka ne Allah ya tanadi gafara tana can buhu buhu babu iyaka tuba da rahama sai mun ka zana mu haƙi laifin kaga mu Allah tawaye don haka a ɗan gyawa tsanan sai a tuba na fatar kun fahimta balle duk ba yadda bil'adama zai yi bai yi laifi ba ɗabi'a ce ta adama yin laifi na fatar kun fahimta wannan dai yana nuna muna irin yadda Allah Ta baraka wata Allah yake sun mu ashe ba laifinmu ke damun Allah ba shanta kewar mu mu roƙon gafara shi ke damun Allah Shi ne matsala gare mu ƙin roƙon gafara Laifinmu hadisi ya nuna da za a tara laifuka mu har zuwa sama ta bakwai bai damun Allah duk in rungun ka roƙi Allah gafara Allah zai gafarta mu ba tare da ya damu ba za mu ci mai cikin hadisi insha Allah ta'ala don haka a tayi tsaye ga roƙon gafara ya ku jama'a Allah gafarta mana wa nimnu umar radiyallahu anhu ma qala kunna uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil majlis al wahid mi'ata marra rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun garibun shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan umar yadda allah tabbata gare su dan umar ya ce kunna na uddule rasulillah mun zan muna ƙidan yama manzon allah muna kirga ma manzon allah sallallahu alaihi wa sallama fil majlisil wahid daga majalisi guda irin zaman nan da mun kai to kafin a tashi ɗan umar ya ce muna kidan yawa manzon allah na faɗi mai atamarra har sau ɗari yana cewa rabbi gifirli wa tub alayya ya Allah ka gafarta mini kuma ka karbe tubata innaka anta tawwabur rahim lalle Allah kai ne mai yawan karbar tuba mai yawan jin duk inda manzon Allah ya zauna to ba hira dai zai yi ba kafin ya tashi insha Allah ta'ala sai yayi wannan akalla sau ɗari kaga haka ya kamata majalisun musulmi ya zauna amma ba a zauna ana wallahi ni pdp ni kai wallahi apc ita a fatin manzon allah ko ba haka suke cewa ba apc ita fatin manzon allah wasu suna nan suna cewa waɗanda na fita da APC zuwa kowa PDP sun yi munafuci ce to kenan APC ita abbatin manzon Allah don manzon Allah ɗaya aka saba ma a ce mutum munafiki amma shegantaka jama'a da APC da PDP duk shegantaka ce shegantaka ce ko ba shegantaka ba ce billahi la ilaha illa duk shegantaka ce duk shegantaka ce da APC da PDP to don ka hace da wagga shegantaka ka koma mota ina munafuci yake yawan demokuraɗiyya har abin ƙwareta da aka cewa in ka bar guda ka koma mu guda ka zan munafuki demokuraɗiyyar najeriya jama'a menene rukunnan siyasa siyasar demokuraɗiyya me ta? muna ji mu ba 'yan siyasa ba ne muna ji su ɗiyanta 'yan siyasa suna cewa adadin rukunnan musulunci su agga siyasa rukuni nawa agga musulunci rukunai guda biyar buniyar islam ala hamsin an gina musulunci akan rukuni guda biyar in ji manzon Allah to 'yan siyasa sun ce adadin rukunan musulunci su an rukunan siyasa ku kidan ya muna su na farko munafunci haka ne ko ba haka bane na biyu ƙarya na uku cin amana na hudu walwale alkawari na biyar rashin kunya waɗannan su ne rukunan siyasa ba in ji ni ba in ji su 'yan siyasat to jama'a yanzu waɗannan haɗin ka bar guda ka koma wancan ɓangare aka ce ka zan munafuki. ina munafunci yake dama ɗan siyasa munafuki ne duk wanda a ɗan siyasa munafuki ne duka dut da musulmin da kiristocin da masu ƙube da masu maluffa duk wanda ya rungumi siyasa munafuki ne ya ku jama'a don haka in kana son ka zama munafuki makaryaci mayaudari maci amana mara shi kunya shiga mu muna da tabu siyasa mai tsafta me siyasar mu al-islam ita ce siyasar mu Wace ce na fatin mu Muhammadu rasulullahi ka ko san belle ya bu iya kaɗan hasara ya saki Muhammadu rasulullahi ya kama wani wanda ba shi ba ni na na yi tawaye daidai da malikiyar da aka jingina ga imam malik jama'a imam malik mutumin kirki ne ko mutumin banza mutumin kirki ne ɗari bisa ɗari a wurinmu amma ni ce wallahi ban biya hanya ta sai dai ta manzon Allah Imam Ahmad bin Hanbal ni ce ban biya hanya ta sai dai ta manzon Allah haka ta shafi haka ta Ahmad bin Hanbal ni ce duk sun yi min kaɗan ta manzon Allah dai to yanzu ni da ni ƙiyin malikiya in dawo kuma in bi wani shegin gora in bi munafuki maƙaryaci maciyi amana ɗan walwale alkawari maras kunya na zan dan hasara Allah ya tsare mu daga hasara don haka jama'a babu wani faci wanda Allah ya recommend cikin fatuttukan Najeriya da aka cewa in ka saba mai kayan munafuci duk ƙarya ce su kai duk mallamin da kun ka ji ya ce haka na akwai wani can wanda ya dunguzo shi ra'ayin wani ne yake biya duk shi ma malamin munafuki ne kahin dan siyasa nan da yake ce munafuki shi za mu har rubuta sunanai shine munafukin farko in ba munafuci ba ka rika addinin ka mi ruwanka da harkar shaggungora me ronka da shegantaka siyasa shegantaka ce me ronka da shegantaka ta kai addininka ku basu can yanzu ku kallata mana nan duk wanda aka ce mu wani cikin siyasa akwai fuska ta nan kun taba ganin su nan to don ni ne kowa rashin sanin ciyon kai ni da ni zo musu da alkhairi alqur'ani da sunna ba su taho inda nike ba su da sun ka taho da shegantaka nika zo inda suke don ku kama kanku daggare su ku kama kanku daggare su mu riƙe alƙur'anin mu da sunna duniya da lahira za su ishe mu ku ba su can su yi ta shegantaka su shegantaka ce ku ba su can su yi ta abin su ba su da alkur'ani da sunna shi yasa sun karki demokuraɗiyya to mu muna da alkur'ani da sunna sai mu saki mu kama demokuraɗiyya Allah ya tsare mu don ku hita batun masu cewa eh, ai wanda ya hita da APC ya koma PDP wani annabi a cikin APC to ku haɗa min sunan annabin da a cikin APC wanda kawa munafuci tun da ka hita Allah shi ɗebe ma APC albarka ni ba hita ni ba ni ɗebe mata albarka ni ni ko miza ka ce men ni cewa ni Allah shi ɗebe mata albarka APC APC Allah ya ɗebe mata albarka PDP Allah ya ɗebe mata albarka abga Allah ya ɗebe mata albarka duk jam'iyyoyin na Allah ya ɗebe musu albarka ni haka ni ce ni ko miza ka ce men Bello ya buna ya ce haka nan ni ko miza ka ce men Shiga duka banza to mu ga mu. to shine abdullahi dan umar suna nan suna cewa eh, ita an jam'iyyar arewa to mi romar jam'iyyar arewa me an ka sannan ma mutane arewa da shi musulunci mu an ka sani gare ba jam'iyyar apc an ka sannan mutane arewa gare ta ba yanzu mahaifi na bana shekara ce nawa da mutuwa bakwai bakwai na cikin shekara ta bakwai ya san apc to ba mutumin arewa na ba a shekari huka apc ba jam'iyyar arewa ta ba sannan in ta mutane arewa to mai kawo su bola lumbu dan arewa na bola tunumbu arewa akwai bola akwai tunumbu to mai gama arewa da tunumbu kuma to to tsaya to ameci to tsaya gara bola tunumbu yana sallah to ameci ameci shi ko dan arewa ne kai munafukan Allah to rochas wa rochas okorocha okorocha ko yan arewa ku kalli huskokin waɗanda a ciki wani katon banza an ka taɓa mai tambaya ranka yaɗe mun san mai kuɗi hake amma za su yi firamare tare da jonathan 2011 an ka ce ranka mun san mai kuɗi amma ba ha ganin mai malafa duk kuɗin najeriya ya ce na rance da hijibi 80 sai na kasai dan jarida ce ranka ya ɗeba ta ba ce to ko hijibi nawa ne dai sai na kada Jonathan ko hijibi kaga bai ko san ko hijibi yanzu wannan me an wani zama ne dan arewa me bambancin wannan da ameci wannan tulin tutu me bambanci ne da ameci katun banza wai ya rice da hijibi 80 dan jarida ya ce ba tamanin na baraka ya ce to ko dai nawa ne kaga ga hakikani bai san ko hijibi nawa bane to yanzu wanga nika sake alqur'ani da sunna in bi wanda bai san qur'ani ko hijibi nawa bane mai iya dukar da ɗanai ya kwanta da shi ya haushi nika biya in saki qur'ani in bi shi maci munta Dancin munta jam'iyyar yancin munta Allah ka ɗebe mai yancin munta albarka to mu tafi Abdullahi dan Umar ya ce mun zan muna kidan yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisi guda in mun ka zauna tare da manzon Allah majalisi guda kafin ya tashi muna kidan ya mai akalla ya faɗi sau ɗari yana cewa rabbi gifirli ya Allah gafarta mini wa tub alayya kuma ka karbi tubata innaka anta tawwabur rahimu. lalle Allah kai ne mai yawan karbar tuba mai yawan jin duk inda mun ka zauna ya karanta mu zauna ga majalisi mu tashi bamu kidan ya manzo Allah ya faɗi haka sau ɗari ba kaga haka ya kama don haka in kun maimakon ku kama hira eh, eh, eh, jam'iyyar masu malaha da jam'iyyar yancin munta ku kama rabbi gifirli yutub alai innaka anta tawwabur rahim ya yi muku hira yancin munta lada nawa haka samu in kai hira yan liwadi ba ko guda ka faɗi kazamta ɗaya da bakinka don haka amma ka kama rabbi gifir wa tub alai innaka anta tawwabur rahim ya fi ma ka san dai gara kowa da wanda ya bi dan liwaɗi gara kowa da shi wallahi gara kowa da wanda ya bi dan liwaɗi don ban san wanda haka bi dan liwaɗi ba kai liwaɗi ba wanda duk ya zanna ta dan liwaɗi mu ka a gare mu dan liwaɗi na don haka da mun gane ka tare da yancin mun ta mun yi ma layi muna nan muna addu'a mun sama layi da lokaci yayi na operation to sa mu sallamo gidanka abokin barawo barawo na show me your friend and i will tell you who you are almaro ala dini khalilihi falyaktar ahadukum man yukhalil don haka da ganin mutum cikin jami'a yancin munta mun san shi ma yana taɓa ta ɗan bakin mai ne ku kama kanku da jami'a yancin munta ya ku jama'a ku kama kanku da yan zagiya ku kama kanku da yan liwaɗi wallahi bi ɗan luwaɗi sai ya za ɗan liwaɗi kuma yana cikin hushin Allah kuma saura kiris mai operation flush insha Allah saura kiris daidai da kafirai ba su yadda da yancin munta ba to balle mu musulmi mu yadda da su a ce mu mu zo mu yadda da su Wa mutane arewa suka hada akwai wanda ya kyamaci arewa jama'a kamar su duk waɗanga bala'o'i wajen mana su ba fasadin su ba Allah ka tsine musu albarka Allah wagga jam'iyya ta su Allah ka tarwatsa ta da sauran jam'iyoyin demokuraɗiyya duk inda demokuraɗiyya take Allah ka tarotsa demokuraɗiyya gara ku daidaita yancin munta kanji mai nafkin kan ba mu nafkin sha Allah ba mu nafkin kowa ya kama kai ne da mai nafkin kaji da girman ka kana ustazun ka da gemi a gane ka tare da ba cewa wallahi ustazun cewa nafkin gare shi nafkin an rarake shi kaga girman ka ya faɗi ka ja mu kan kasa samaki don haka kakka koyar da ko haka kai da dan luwadi in ka sai yana luwadi da nan ka ce hamin tutu kaji to mu tafi imamu abu dawud ya roto da tirmizi tirmizi ya ce hadisi ne mai kyau ingantacce amma kuma garibi garibi shine wanda mutum guda ya ruwaito haka da yake hadisi ne hasanun to ku kalli wani abu cikin addu'ar manzon Allah ya ce rabbi gifirli wa tub alayya me annabi ke roƙo gafara Allah da kuma tuba sai ya rufe da siffofin Allah innaka anta tawwabur rahim da at-tawwabu da ar-rahim kaga dama gafara da tuba yake roko ko sai ya rufe da siffofin Allah kamar yayi tawassuli da su sai malamai sun nan yana karantar da mu ashe inda dukkan roƙe Allah to ka samu siffofi ko sunayen Allah da nayi kama da abin nan da kan roƙa sai ka rufe da su kamar misali kana roƙon Allah Allahumma rzuqni innaka anta innaka anta innaka antar razzaqul wa anta khairur raziqina madalla Allah rabbi Allahumma rzuqni wa anta khairur raziqina Allah ka arzita ni kai ne mafificin masu arzitawa duk abinda kan roƙi Allah da shi to ka samu abin da ya kama da shi in duniya kan roƙi Allah sai ka rufe da innaka antal jawadul karimu Allah kai ne mai kyauta kuma mai karimci haka dai duk abinda ka roƙi Allah to ka samu sunayen Allah da siffofi na wa'in na yi munasaba da abin da ka roƙa sai ka yi tawassuli da su rufe da su na fatar kun fahimta wa nimna abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mal lazima al-istighfara ja'ala Allah lahu min kulli diqin makharaja wa min kulli hammin faraja warzaqahu min haythu la yahtasibu rawahu abu dawud Allah shi kai mana rai gobe a fassara shi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Allah ka tsine mai yancin munta albarka